Kolosiyawa Sura hudu Ku iyayen giji, ku rike bayan ku cikin gaskiya da adalci, gama kun sani cewa kuma kuna da Ubangiji a sama, ku nace cikin addu'a, kuna tsaro a cikinta da godiya, ku kuma yi mana addu'a, yadda Allah zai bude mana hanyar da za mu shaida kalmarsa, mu sanarwa mutane asirin nan na almasihu, saboda asirin nan ne nake a kurkuku. ku yi mini addu'a in bayana asirin nan sosai, kamar yadda ya kamata in yi, a cikin zamanku tare da marasa bi, ku yi kome da hikima, kuna amfani da kowane zarafin da kuke da shi. A koyaushe, bari maganarku ta kasance da alheri da kuma dadin ji, domin ku san irin amsar da ya yi kyau ku ba kowa. Tikikus zai gaya muku kome game da yadda nake a nan. shi ɗan uwanmu ne wanda muke kauna sosai, kuma shi mai aminci ne cikin hidimar Ubangiji tare da mu. Abin da ya sa na aike shi wurinku shi ne, domin ku ku san labarin lafiyarmu, sa'an nan kuma ya karfafa zuciyarku. Ga kuma onisimus tare da shi, dan uwanmu mai aminci wanda muke kauna, wanda shi ma dan wajenku ne, su biyun za su fada muku dukan abin da yake faruwa a nan. Aristarchus wanda yake a kurkuku a nan tare da ni, ya ce in gaishe ku, haka kuma Markus wanda kakansa ɗaya ne da Barnaba, shi ne na riga na yi magana a kansa, na ce muku in ya zo, ku karbe shi hannu biyu biyu. Yoshua wanda ake ce da shi Yustus, shi ma yana gaishe ku, waɗannan mutane uku su kaɗai ne daga cikin Yahuda masu bi. waɗanda suke yin aikin mulkin Allah tare da ni, sun kuma zama abin ta'aziya a gare ni. Abafaras, wanda yake ɗaya daga cikinku, wanda shi ma bawan Yesu almasihu ne, yana gaishe ku, kullum yana kokawa cikin addu'a ga Allah domin ku taya daram, ku kuma zama cikakku, kuna da tabbaci a cikin dukan nufin Allah. Ni kaina na shaida yadda shi Abafaras. yake aiki da kwazo domin ya taimake ku, ku da kuma mutanen Laodikiya da na Hierapolis, Luka, likita nan da muke kauna, da kuma Dimas suna gaishe ku, ku gaida dukan yan uwan da suke Laodikiya, da kuma nimfa tare da jama'ar masu bin Yesu da take taruwa a gidanta. In an gama karanta wannan wasika a gabanku, sai ku aika da ita zuwa ga jama'ar masu bin Yesu da take a Laudikiya, domin su ma karanta, kuma ku karanta wasikar da mutanen Laudikiya za su aika muku, ku kuma gaya wa Arkibus ya ba da hankali ya cika aikin nan da Ubangiji ya ba shi ni Bulus ne da hannuna nake rubuta muku wannan gaisuwa, kada ku manta ina cikin sarkoki, alherin Allah ya kasance tare da ku, amin.